Korintiyawa ta fari Sura ta goma sha biyu A yanzu kuma ’yan uwa, a game da baye-baye na Ruhu, ba na so ku rasa sani, kun sani fa a sa'ad da kuke bin al'ummai, an juyar da ku ga bin gumakan nan marasa baki yadda aka ga dama, don haka nake sanar da ku cewa ba mai magana ta wurin ikon Ruhun Allah, sa'an nan ya ce Yesu la'ananne ne. haka kuma ba mai iya cewa Yesu Ubangiji ne sai ta wurin ikon Ruhu mai tsarki. To, akwai baiwa iri-iri, amma Ruhu ɗaya ne, akwai fanni iri-iri na ibada, amma Ubangiji ɗaya ne, akwai kuma aiki iri-iri, amma Allah ɗaya yake iza kowa ga yin kowannensu. An yi wa kowane baiwa da wani buɗi na Ruhu don kyautata wa duka, wani an yi masa baiwa da koyar da hikima ta wurin ruhu, wani kuma da koyar da sani ta wurin wannan ruhu, wani kuwa an yi masa baiwa da bangaskiya ta wurin ruhun nan, wani kuma baiwar warkarwa ta wurin ruhun nan, wani kuma yin mu'ujizai, wani kuma anabci, wani kuma baiwar rarrabe ruhu da aljani, wani kuma iya harshe iri-iri, wani kuma fasarar harsuna. Dukan waɗannan ruhu ɗaya ne da yake iza su yake kuma rarraba wa kowannensu yadda ya nufa wato kamar yadda jiki yake guda yake kuma da gaɓoɓi da yawa su gaɓoɓin kuwa ko da yake suna da yawa jiki guda ne to haka ga almasihu dukanmu an yi mana batisma ta wurin ruhu guda mu zama jiki guda yahudawa ko al'ummai bayi ko ‘ya'ya dukanmu kuwa an shayar da mu ruhu guda, jiki ba gaba ɗaya ba ne, gaɓoɓi ne da yawa. Da ƙafa za ta ce, da yake ni ba hannu ba ce, ai ni ba gaɓa jiki ba ce, faɗar haka ba za ta raba ta da zama gaɓa jikin ba. Da kuma kunne zai ce, da yake ni ba ido ba ne, ai ni ba gaɓa jiki ba ne, faɗar haka ba za ta raba shi da zama gaɓa jikin ba. Da dukan jiki ido ne, da me za a ji, da dukan jiki kunne ne, da me za a sansana, amma gashi Allah ya shirya gaɓoɓin jiki kowaccensu yadda ya nufa, da dukan jiki gaba ɗaya ne, da ina sauran jikin, amma gashi akai gaɓoɓi da yawa, jiki kuwa ɗaya, ba dama ido ya ce wa hannu, ba ruwana da kai, ko kuwa kai ya ce wa ƙafafu, ba ruwana da ku. ba haka yake ba, sai ma gaɓoɓin da ake gani raunana su ne wajibi, gaɓoɓin jiki kuma da ake gani kamar sun kasa sauran daraja, mukan fi ba su martaba. Ta haka gaɓoɓinmu marasa kyan gani akan ƙara kyautata ganinsu, gaɓoɓinmu masu kyan gani kuwa ba sai an yi musu kome ba, amma Allah ya harhaɗa jiki. yana ba da mafificiyar martaba ga ƙanƙantacciyar gaba. Kada rashin haɗa kai ya kasance ga jiki, sai dai gaɓoɓin su kula da juna, kula iri ɗaya. Ta haka, in wata gaba ta ji ciwo, duk sai su ji ciwo tare, in kuwa an yabi wata, duk sai su yi farin ciki tare. To, ku jikin almasihu ne, kowannenku kuwa gaɓarsa ne. A cikin ikkilisiya, Allah ya sa waɗansu su zama na farko manzanni, na biyu annabawa, na uku masu koyarwa, sa'an nan sai masu yin mu'ujizai, sai masu baiwar warkarwa, da mataimaka, da masu tafiyar da ikkilisiya, da kuma masu magana da harsuna iri-iri. Shin, duka manzanni ne, ko duka annabawa ne, ko duk masu koyarwa ne, su duka masu yin mu'ujizai ne? duka ne suke da baiwar wakarwa, duka ne ke magana da waɗansu harsuna, ko kuwa duka ne suke fasara. Sai dai ku himmantu ga neman mafifitan baye-baye, har ma zan nuna muku wata hanya mafificiya nesa.